يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء غبا تفسير القرآن من جرما أولنا لا نتا عشرين دقيقة وتر رمضان hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da da da hudu da bakwai. lissafin nasara lissafin nasara yau muna ashirin da nawa eh ashirin da shida eh, lallai shi na nasara ya fara shi kawai gasa iska muna ashirin da shida ga watan shida shekara ta dubu biyu da nawa da goma sha shida a ɗazun nan allah maɗauki sarki ya yi wa surukin adaran muhammad suleiman da suwa wanda ɗazu da safe aka gabatar da sallar jana'izarsa shi adaran ma ya wakilce mu a wajen jana'iza mu kuma muka wakilce shi a wajen tafsiri na mata da aka gabatar mahaifin matarsa ne matarsa wacce take nan kaduna to muna gabatar mata da sauran yan uwa da dangi da shi duka da tafiyar wannan rasuwa da aka yi shi kuma da tijo allah ya ji kansa allah ya gafarta mashi akwai bayan mahaifin abin nan mahaifin matar tasa akwai abin nan muhammad jamil albani zaria shi ma abin nan mahaifin matarsa turkinsa shi ma allah ya masa rasuwa shi ma muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ji kansa ya gafarta mishi Allah ya sa sai da aka yanta su daga wuta a cikin wannan wata mai albarka kafin Allah ya karbi rayuwarsu daga cikin baki da suka halarci majalisun mu a yau akwai Alhaji Haya Ibrahim sannan akwai AYI Global da kuma Alhaji Ahmad Gogori muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi akwai ɗalibai ma daga ainihin jami'ar ahmadu bello university zaria waɗanda suka iso su nurai kuma muna musu barka da zuwa muna addu'a duka allah ya saka mana gaba daya da alkhairi eh, alarama tun jiya mura take ta dambe tare da shi suna ta ɗauki ba dade shi ma muna masa addu'a allah ya ba shi dama ya murkushe ta da sai da dare ya mata na alarama ina muka kwana وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون وكتي وحسبوا ألا تكون فتنة mun yi magana mai ake nufi da fitina a cikin wannan aya Allah ya ce fa'amu wa samu suka makance kuma suka me suka kurumce mun ce kalmar abin makanta suna zuwa da ma'anoni kamar guda shida ƙur'ani mai girma mun yi magana a kai muka ce kalmar kurma kuma idan ta zuwa ƙur'ani mai girma ta zo wurare da yawa ina fata fahimci wannan wajen wurare guda goma sha biyar amma duka wai da wurare guda goma sha biyar ta ba da ma'ana ne na kafirci mutum ya kafirta ya bata daga hanyar gaskiya muka ce wuri guda ɗaya ne inda ta ba da ma'anar ne inda ta ba da wato ma'anar kin aiki da wa'azi wanda ta ba da ma'anar kin aiki da wa'azi shine wanda muka karanta jiya inda ta zo a cikin wato suratul furqan wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا ثُمَّا وَعُمْيَانَا Muka ce a wannan ayar ce kawai ta zo da ma'anar ne in aiki da wani. Tazo cikin sojin bakara wurare guda biyu Allah ya ce sun mun bukumun. Sun mun bukumun umyun fahim sannan ne ta sake zuwa matsalar da zina kafaru ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء نعم صم بكم عمي فهم لا يعقلون صم بكم عمي فهم لا يرجعون ونقول ذلك صم بكم ummi ita kuma ta ce fahum la yaqiluna to daga nan sai ka zo cikin suratul maida shine ayar da Allah ya karanta mana yanzu cikin ayar ya zo sau biyu wa hasibu an la takuna fitnatun fa'amu wa sammu mun samu a wato kalmar wato kurma ko kurumcewa sai aka sake cewa sun mata ballahu alaihim sun ma'amu wa sammu amma mun samu sau nawa mun samu sau biyu daga cikin suratul ma'ida sai kuma kaje cikin suratul an'ami wallazi na kazzabu bi ayatina wallazi na kazzabu bi ayatina sum wa bukum fi dhulma Allah aka ce wallazi na kazzabu bi ayatina sai aka ce sum wa bukum fi dhulma ai nan wallazi na kazzabu bi ayatina wanda suka kaita da ayoyin mutune kafare nan ma akan me take magana suna magana ne akan wato ainihin kafare to daga nan cikin wato suratul an'am to daga nan kuma sai ka je cikin suratul yunus inda Allah ya ce wa minhum man yastami'una ilayka wa minhum man yastami'una ilayka ko ga الصم ولو كانوا لا يعقلون كونغا أفأنت تسمع الصم ba ta zo ba? to daga nan ba za ka same ta ba sai ka je cikin suratul hud matalan fariqain مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع وقاك كالأعمى والمي والأصم لما مساك سامن لي مساك سامن كلمة تازو daga nan ba za ka sake samun tabar daga cikin suratul hud sai gaje cikin suratul wato wato suratul radi abin da suratul anfali inna sharra dawabi inda lahi sumul bukum inna sharra البكم الذين لا يعقلون وقال إن شر الجواب عند الله to daga nan zaka same ta a cikin suratul isra a cikin wata sura a cikin suratul isra Allah ya ce wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim sosai suka baro. Allah ya ce wa كلما خبت زدناهم سعيرا الله يقول وناشرهم على وجوههم سيأكل من أميا wa summa. وثم ma ana magana yanzu da za a tada kafirai ne a wata rana a ranar tashin alkiyama za a tada su ga su makafi ga su bebaye sannan ga su kurame kamin a danna su cikin wutar jahannama kaga bala'i kan bala'i kenan Eh? ba sa magana ba sa ji ba sa gani ga kuma jahannama Allah ka tsare mu wannan ya nuna kenan duk bala'in duniya da lahira Allah zai tara da musu a wannan lokaci daga cikin suratul isra'i to daga nan kuma sai ka je cikin suratul anbiya inna ma unzirukum bil wahyi qul inna ma unzirukum bil wahyi wa la yasma'u summu du'a wala ya sama usummu addu'a nan ma mun sake samun kalmar ko to daga nan sai wacce ta zo a cikin suratul furqan wacce ma ya karanta mana ita walladina idza zukiru bi ayati rabbihim walladina idza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alayha kun ga wallazi ne za zikiru bi ayati rabbihim lam yakru alaiha summan wa madha wa umyana to daga nan ba za ka sake samun ta ba sai ka je cikin suratul naml a wata sura Allah ya ce innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'ul summa du'a idza wallaw yurina mauta wa la tusmi'ul summa du'a idza wallaw mudbirin to daga nan sai ka je cikin suratul rum za ka samu aya sai dai zakiri sai dai ta an kara mata fa'u ne kai a farkon ta fa innaka la <laughs> tsallaka za ka samu ta ƙarshe ita ta ƙarshe tana cikin suratu muhammad tana cikin wata mai sura suratu muhammad an gana magana masu yankin zumunta eh, ya ce fa inta ataitum in tawallaitum an tufi تفسدوا في wasu ƙasiru arhamakun أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم الله يقول أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم ina fata an fahimci wannan to a wayannan wurare da ta zo wacce take bada ma'anar kin aiki da wa'azi muka ce ce wacce ta zo cikin wata sura ita ce wacce ta zo cikin suratul furqan Allah ka gafarta mana shine wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu Allah ya ce bayan kafircin da suke da karyatawa da dokokin Allah madaukin sarki sun mata ballahu alaihim sannan Allah madaukin sarki sai karfi tubansu bayan Allah ya karfi tuban nasu kuma sun ma'amu sai suka sake makancewa wa samu kuma suka ƙara kuruncewa amma Allah ya ce kasiru minhum da yawa daga cikin su sun sake koma ruwa kuma sake koma ruwa ba muka ce dama wannan shine al'adar yahudawa menene abin da suka aikata Allah ya karfi tubansu suka kuma ƙara aikatawa daga baya shine muka ce kafirci tare da kashewa tare da kashe annabawan Allah domin shine wanda aka yi magana a baya fariƙan kanzabu wa fariqan yaqtuluna ina fata mai fahimci wannan wato abin da ya faru tun kafin zuwa annabi Isa alaihi salam da shekara 588 yahudawa suka yi ta'addancin da suka yi da suka kashe armiya suka kashe wa suka kashe armiya wanda maluma da dama sun tafi akan annabi ne cikin annabawan bani isra'il annabi ne cikin annabawan bani isra'il bayan sun yi kafurci suka kama shi suka kashe to da suka kashe shi sai allah maɗaukin sarki ya turo musu bala'i wani bala'i ne ya turo musu dama allah ya faɗa cikin surfin isra'il ya ce wa kamar na ila bani isra'ila la tuntun da shi kari ba da في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا ولم أن القرآن من جرمه يتبدي إسرائيل يهودا وذافي كما ذات في سونا توذيو to annabi da suka yi ta farko shine wato kashe ɗaya daga cikin suka kashe wato armiya to daga nan sai Allah ya turo musu bala'i wa aka turo musu wasu malamai suka ce aka turo musu wato jalu jalu ya zo musu irin kisan gillan da ba taba gani irin shi ba ya kashe yahudawa kisa na bala'i a kan titi an kashe su a cikin cocin su an bi su an kashe sai da ya zama jini yana gudana ta karkashin gambo masallaci wato gambo na coci an kashe su akan rufin ɗaki sai da ya zama jini yana zuwa ta indararo sai da ya zama akwai garuruwan da jini yake gudana a cikin lambatu yadda ka sai idan an yi ruwan sama jini na gudana a cikin lambatu haka jini ya gudawa rika gudana a cikin lambatu wasu malamai suka ce a an turo musu sarkin musul ne shine wanda ya mutu wannan ta'addanci wasu malamai suka ce a buktu nasar shine wanda aka turo ya zo ya mutu kisan wulakanci baitul maqdis din ma ya ruguza ta ya mai da ita juji inda ake zuba mushen aladu da karnuka dan ake tarawa wannan ta ta'addancin da ya same su aka kuma kama da yawa daga cikin su aka kai su babil suka zama bayi a can haka Allah madaukin sarki ya basu suka rinka cin bakar wahala suka rinka azabtuwa har zuwa lokacin da Allah madaukin sarki ya karbi tubansu bayan sun yi shekaru aru aru a cikin wulakanci bayan Allah ya karbi tuban nasu sun dawo sun ce za su gyara to nan ma ba su tsaya nan ba sai suka take yin ta'addanci na gaba me ta'addancin da suka na gaba shine suka kashe annabi zakariya suka kashe annabi yahaya wannan ita ce banna ta nawa banna ta biyu waccan banna ta farko shine amu wa samu summa taballahu alaihim banna ta biyu ita ce summa amu wa samu kafirun minhu wato da yawa daga cikin me ya jawo suka kashe annabi ya haya maluma sun yi ta maganganu da dama daga cikin maganganun da maluma ta yi suka yi matar sarkinsu a wannan lokaci ita ce wacce ta buƙaci mai gidanta ya mata kyauta da me ya mata kyauta da wato kan annabi ya haya ya kuma ce an gama haka yasa aka kashe annabi ya haya aka datsa kan ya ɗora kan a tasa ta zinari ya miƙa wa mata ya ce ga alƙawarin da na wannan ta'addanci da suka yi Allah ya basu Allah bai basu ba Allah ya sake dawo da bala'in sa akan su to shine wa hasibu Allah takuna fitnatu fa amu wa sammu thumma taba Allahu alaihim thumma amu wa sammu kathirun minhum sai Allah ya ce wallahu basirun bima ya'malun Allah mai gani ne da abin da waɗannan Yahudawa 'yan ta'adda suke aikatawa duk abin da suke aikatawa Allah madaukin sarki yana kallon su Allah ka raba mu da sharri da ta'addancin Yahudawa shi ya sa hatta Shi'a wanda ya fara kirkiro ta a tarihin duniya bai hude wane ne ya fara kirkiro ta bai hude ne Abdullahi ibn Saba al-Yahudi wannan kuma hatta littattafan Shi'a sun tabbatar da wannan hatta littattafan Shi'a ba wai littattafan Ahlus Sunna ba su ma sun yadda wannan ba yahude shi ne wanda ya fara kirkiro ne ya fara kirkiro addinin shi'a wannan ne dalilin da ya sa za ga duka doctrines da suke cikin addinin yahudanci su ne waɗanda suke cikin addinin mai addinin shiya shi yasa ɗan shiya da bai hude tare suke shi yasa za ka ga a zahiri sai a ce maka iran tana faɗa da wata ƙasa ƙasar isra'ila amma kuma ƙarya ne menene ƙarya ne a zahiri sai a ce maka iran suna rigima da amerika amma menene drama ce ake yi a yi wasa da hankalin duniya uwarsu ɗaya ubansu ɗaya a wannan wanda ake tarjima ana maganin za a kai za a kai hari iran za a kai hari wa iran amerika za su kai musu hari tanda abin ya dau zafi ko na dan uwa cikin da Allah ya sa suka shiryu ina magana da yayansa shi kuma yana faɗa wa yayan nashi yake cewa abinda Allah ya taimaki na ya bar wannan aƙida a wannan shekarar sai ya zama da ya tafi aikin hajji to kuma dama in sun je aikin hajji yawanci abinda ake aikin hajji menene ake yi dama ba wani abu ne ake yi ba a wajen aikin hajji su haɗu su yi mitin ne a tattauna a ji labarai ina haka kwana ina haka tashi ina fata fahimci wannan abin da ake yi ke kuna jin takaddamar da ake ta yi da iran bana akan ba za ta je aikin hajji ba saboda saudiya ta sanya dokoki da ka'idoji sai sun cika saboda ta'addancin da ya faru a bara a wajen aikin hajji mu muna wuri a kowa suka haddasa shi ba ƙasar iran sai daga baya allah ya tura musu asiri wani tsohon jakadancin jami'in jakadancin ƙasar iran ya tona a asirin jarida almisriyun.com sun buga a shafin su na intanet sun buga a shafin su na me na intanet ina jin a cikin wannan masallaci muka taɓa yin walima auren ya'yan malam ibrahim kaso bacci na karanta shafin a ranar ya yi magana a ranar su ne suka ɗebi wasu da wato wata ƙungiyarsu ta 'yan ta'adda 'yan abin da 'yan a harsu waɗanne wanda suke karkashin ayatul lahi alkamlai sun ɗaya sama da mutum dubu biyar sun tafi da su aikin hajji a wannan shekara me ya bukatar su a haddasa wani irin rikici a wajen aikin hajji a yi mutuwar da ba taɓa mutuwa irin wannan ba a yi mutuwar da ba taɓa mutuwa irin wannan ba sai su amfani da wannan su yi farfaganda wa duniya cewa saudiya ba za ta iya lura abin da ya shafi aikin hajji ba tun da saudiya ba za ta bai lura da aikin hajji ba ƙasashen duniya su yi bore ya zama na an yi kwamiti na ƙasashen musulmai na duniya ƙarƙashin jagorancin su ƙasar iran ya zama su ne waɗanda za su rika kula da aikin hajji su aikin hajji ba aikin hajji yake kai su ba shi yasa idan ana aikin hajji in an zo madina za ka ga mutanen iran kamar za su tare garin madina ko ina ka bi su ne da bakaƙen kaya haka ne da irin rawar nan nan nasu da shi an ci duk inda ka yi amma ana sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su shiga a sallah da su ba su kuma suna bakin makabartar bakiya suna kuka suna roƙon limamansu da ke cikin makabartar akwai wasu daga cikin su da aka binne a wannan makabarta ta bakiya to su suna zuwa ne saboda kai ziyara wa'annan limaman nasu shi ya sa a wajen aikin hajji suka rinka raba da littafai ba taɓa samun kofi na littafin map ne taswira ce aka zana ta me ta wannan makabarta ta bakiya da inda limaman nasu suke in ka karanta map ɗin idan ka shiga makabartar ba sai ka tambayi kowa ba kai tsaye za ka iya zuwa inda kabarin yake saboda gwamnatin saudiya ta batar da alamomin da aka yi a wurin saboda zuwa da suke da shirka kuma wallahi a cikin littafin suke cewa ka kaiwa wannan limamin ziyara ka yi addu'a daidai yake da ka kai wa Allah ziyara al'arshi shi kuma ya ci lada fiye da ka je ka yi hajji abin da yake kai su kenan to wannan shi da damuwarsu shi yasa da an je maka sai ka neme su ka rasa inda su. a madina ko ina su ne amma ka je maka ina suke sai ka neme su ka rasa saboda aƙida su Allah ya fifita Karbala akan ɗakin Ka'aba Allah ya fifita ta da daraja kamin Allah ya halici duniya da sama da shekara ɗari biyar da sama da shekara dubu arba'in Allah ya fifita ƙasar Karbala a kan ɗakin Ka'aba. Saboda ka so a wajensu ba ma Karbala ba hatta Najab ta fi ɗakin Ka'aba tsarki a wajensu. Ai ba cikin adadin. To saboda wannan limaman nasu shi ya sa kullum damuwarsu da plan ɗinsu shine ya za su samu control na madina a hannu su samu control na mai na madina a hannu sun buga sun buga Allah bai ba su sa'a ba to shi ne suka bullo da wannan rikita rikitar wannan ne dalilin da ya sa su mutanen Iran su suka fi kowa mutuwa da yawa a wannan take-take da aka kuma su suka fi kowa sama da mutum 500 suka mutu me yasa suka fi kowa yawan mutuwa saboda an taso idan an je a yi jifa hanyar da ya kamata a bi wajen dawowa ba ita ce hanyar da ake zuwa amma su da suka je suka yi jifa kuma in group suka ce ta inda suka je ta nan za su dawo saboda su haddasa hargitsi wannan ya sa suka haddasa gosulo na dan adam aka yi wani irin cunkoso daban da Allah babu wanda ya sanya kai shi mu muna tsakiyar cunkoson ba wai labari aka babu ba gani ga shugaban kungiya na ƙasa fadilatu shek imam abdullahi balalau ga shek yakubu musa hassan katsina sautin sunna ga malam ibrahim tasuwar bacci daga nan kaduna ga wasu yan uwa da muke tare da su su idris daga abuja wasu yan uwan shi shugaban kungiya na ƙasa na jini ne ga kuma iyalanmu ni iyali na da ake da Allah ya shirya mu daga turmutsutsin daga nan a keken guragu aka ci gaba da tura ta har da aka kai ta ɗaya daga cikin 'ya'yan shugaba kuma akwai 'ya'yansa na cikin sa aure akwai ɗaya daga cikin 'yarsa munira wannan turmutsutsin daga wurin da aka samu damar ciro ta asibiti aka wuce da ta kai lokacin ba mu ɗauka ma za ta kai ba Allah maɗaukin sarki ne ya tada su ɗin da suka juyo kuma a tsakanin tantinansu nan ne inda abin ya faru kuma in ka kai da abin ya faru za ka ma yi zargin akwai wani gas na bala'i da aka saka a wurin domin mutum ba wai tura mutane aka yi sai suka rinka faɗi suna mutuwa ba mutum yana tsaye za ka ga idanunsa ya lushe kawai sai ya yi duhu rigiji bai faɗi ƙasa in ya faɗi ƙasa kuma bai iya tashi ga mutane da ransu amma ba su iya motsi ana neman a samu ruwa a yayyafa musu tsakanin tantunan ƙasar iran ne gaba ɗaya suka rufe tantunan su suka hana a shiga cikin tantuna a ɗaya ruwan da za a yi fa mutane suna mutuwa kuma suna tsaye suna ɗauka da kyamara shi ya sa gidan talabijin na 'yan shi'a shi ya fara nuna abin laifo duniya saboda a kada hankalin duniya duniya ta yi ƙasar sauriya bore hatta wannan shegantakar da aka shirya nan wajen ku a babba kasurin a samu wani bore da za a yi kashe-kashe shafi al'umma da yawa yadda al'umma za su taru cewa gwamnati bore shi ne fulani domin wannan shi ne abin da aka yi a zamanin sarki sha a ƙasar iran har aka samu yin juyin juyi halin da aka yi da allah ya tashi ta takaitawa muna ta surfa addu'a sai kaikai ya koma kan bashakiya da aka rasa yadda za a yi a shiga cinta suna so a ɗebo ruwa mutanen da ke da dama-dama haka rinka hawa kan tanti ana fasa tanti da tsiya-tsiya ana shiga sannan aka iya ɗebo su kuma suna zaune suna cin shinkafa suna shan shayi suna dariya masu ɗauka da kamera suna ɗauka abu abin da ya dame a nan aka yi duk mutuwar da duk mutuwar da ka san an yi a wurin aka yi mu muna wurin a gaban mu ba labari muna wurin ina ma na ibrahim kaso bacci ya zo yana ina Allah ne kace ku ce Allahu akbar labarin da zaba mutane haka aka yi kana wurin ku ce Allahu akbar ku kuma yanzu ga ce da Musa ku kuma ga zaura a gaban ku akbar eh wannan duka akwai wannan su suka yi sanadiyar mutuwar al'umma kusa abin da zai ba ku mamaki wannan abin yana faruwa su suka fara yaɗa shi a duniya a gidan talabijin kuma yana faɗin wannan suka fara farfaganda a ƙasashe haɗin najeriya na san yan shi'an da suka rubuce rubuce cewa lallai saudiya ba za ta yi manajin na aikin hajji ba su iran wai su suna manajin ɗin masu zuwa karbala wajen mutum mutum miliyan nawa mutum miliyan ashirin kaji ƙarya malam zuƙe ta mallaki da yake dama ƙarya ita ce addini filin karbala ne zai dauki mutum miliyan ashirin filin karbala wai ba za su iya sauriya ta gagara saboda haka abin da ya kamata a yi a kwace aikin hajji daga hannun saudiya a danka to ku sai alaka ku da saudiya da ku yadda da ita ba ka'aba ba ruwan ku da ita annabi ba ruwan ku da shi kun zagi matansa kun ne musu kun zagi abokansa kun ne musu me ya hada ku da annabi me ya alaka ku da annabi me ya alaka ku da tauhid dan sun ce ba za su je aikin hajji ba abun mamaki ne suka fara zagin saudiya saudiya ba ta tsira da komai ba wai ka ji saudiya ba ta tsira da komai ba kana jin da za a ɗauko aikin hajji a dawo da shi najeriya mutum miliyan da za su mutu ku kuje ba ku zo aikin hajji ku kalli matakan da saudiya ke ɗauka kan aikin hajji zai ka haram tausirin sa da fada da shi alhazai mu samu sauki biliyan da saudiya ke kashewa wanke haram kawai duk wannan burbutsutsun da ake dare da rana wanke haram ake haka ne ko ba haka bane ba inda ba za ka iya zaunawa ba mutum miliyan uku za su taru amma mutum biyu ba za su sha ruwa da kofi ɗaya ba saboda kar wani ya sa wani cuta amina asibiti nawa ce aure amina jami'an tsaro masu lura da aikin hajji dubu nawa saudiya ta kawo domin a nuna da aikin hajji je ka jamura inda ake mutuwa biliyan da saudiya ta mai da zamurar ya koma akwai hawa na ɗaya na biyu na uku na hudu akwai ƙarƙashin ƙasa kuma yadda za ku gane abin fulan ne ana yin wannan sai iran ta yada wani labari wa duniya wai abin da ya jawo abin ya faru wai wani ɗan sarkin saudiya ne zai je jifa saboda haka aka dakatar da mutane shi ga ɗan gata shafaffe da mai sai ya je ya yi jifa ya gama ya tafi wai sai ya yi jifa ya gama kamin a jifa nan aka haɗa gosulo wai mutane suka mutu a saurara a saurara a saurara sannan suka ɗauko bidiyo suka yada wa duniya kun ga bidiyo ɗin ga ɗan sarkin saudiyan ya zo yana yin mai yana yin jifa da Allah ya tashi kama su sai ya musu da basira daga nan za ka riga ba shiri akai basira suka bar kore ta bata shi wanda aka ce dan sarkin Saudiya ya zo zai jifa shi ke tuka mota da shi dan sarkin Saudiya kai kasa waye dan sarkin Saudiya ko alaran Muhammad Suleiman yana da direba ko ka da shi ƙarya ta nawa ƙarya ta ɗaya ƙarya ta biyu bayan yi shi ke tuka kuma ga wani shirgegen baki ni ko ɗan habasha ne mani ba sani wai shi ɗan sarki shi ke tuka wannan bakin ɗan sarkin saudiya ya ɗauko tukururu yana tuka tukururu shi ko tukururu shi kuma ya kwanta yana shan ƙarya nawa ƙarya ta uku jifar da aka yi jifa ce wacce aka yi bayan an taso daga muzdalifa jifa ce ta ranar sallah yayin da aka tashi daga makka aka je mina cikin harami ake ko ba cikin harami ake ba aka wuce arfa cikin harami ko an tube aka dawo muzdalifa cikin harami ko an tube sannan a zo mina a yi jifa cikin harami ko ba harami to shi wannan ɗan saudiyar da yake jiba shi ko ba harami a jikin shi ba ne kenan ƙarya ce kenan ai babu harami a cikin ko ba shi kadai ne mara harami ba a cikin bidiyon ga mutane nan da yawa marasa harami kenan ran da aka ɗauki wannan bidiyon ko ba wata shekara aka ɗauke shi a jifa ta sha ɗaya ce ko jifa ta sha biyu ko ta sha uku ba ta goma ga wata ba ai an cire harami to yanzu ba ma zo lokacin cin haramin ba ƙarya ce ko ba ƙarya ba ce sannan wa ya gaya maka manyan mutane masu daraja wayanda ake so a ba vip a saudiya idan za a yi jifa zuwa suke a mota sai an tsara mutane shugaban ƙasar najeriya shugaban ƙasar najeriya janar muhammadu buhari yau da zai je aikin hajji wannan shekarar idan zai yi jifa inda kuke zuwa ku jifa ba nan ba zai yi manyan shugabannin kasashe da 'ya'yan sarauta da manya da ake ganin haɗuwarsu da wato al'umma ba a ba su matsayinsu da girman da Allah ya ba su ba ƙasar saudiya ta yi tsari guda biyu tsari na farko shine akwai hanya ta ƙarƙashin ƙasa tun daga can cikin mina hanya tana kusa da ta inda ake aje manya-manyan najeriya wata gada ce za a ganta a kulle da sarƙa to idan za a ɗauko mutane nan ake buɗewa sai su shigo ta wannan hanyar ta ƙarƙashin ƙasa za su yi babu ruwansu da kutuka ba su ba an sa musu wutar lantarki da air condition a ƙarƙashin ƙasa haka za su isa hajjikin jamra su jefi jamrar sake ɗauko su wa sirrufi ma yusarrufi sunnatun sunna ne ba ba ta inda za su haɗu da ni da kai balle a dakatar da su har wani su hanya ta biyu ita jamra kanta can sabanta akwai wurin saukar jirgin sama da aka akwai wurin saukar helicopter yanzu haka wayannan manya-manyan hotel da kuke gani a gefen abin da a gefen mina waɗanda su ma cikin mina suke idan kana buƙatar vip nan za ka je ka biya kana iya biyan masauki da kuma a maka jifa ta vip a helicopter idan ka biya daga ɗakin ka a hotel za ka shiga lifta ka yi sama da kai sai ta kai ka can ƙarshen gini sai ka fita sai ka hau kan rufin ginin ga helikopta yana jirata sai ka shiga cikin helikopta, sai a ɗauko ka a sama sai a zo da kai a ɗora ka a saman wurin jamra a mina sai ka fito daga helikopta, sai ka sauko one step ba kowa vip ne sai ka jefa kana gama jefawa sai ka sake step ka koma sai ka shiga helikopta, sai a sake ɗauko ka sai a yi a rako ma baya sai a bar yadda ake wa mallaki a doyin zifa ke to bari tambaye ku menene bukatar menene bukatar dan sarkin Saudiya idan zai yi jifa a dauko shi a mota yana tuka mota yana fama ya kin kibo wani baki wai sannan ya zo ya jifa da kuma kayansa da gida haba dan dai ba ku iya kariya ba kuma da aka yada wannan har sun fara yaudarar wawaye ko ku ji ba har an fara yaudarar wawaye eh an fara yaudarar wawaye suna cewa ita eh, gaskiya dole a faɗi gaskiya ita gaskiya in ta zo kai ka kare ba gaskiya ba ce yaudarar ta an gane karatu to kaga wanda ya shirya wannan bidiyon domin ya yi wa saudiya sharri ba shi ne ya shirya wannan hatsarin domin ya shiri ba shi ne ya shirya to kusa yadda muka kara ganewa dukkan 'yan najeriya namu da suka mutu a maka ina ga dindin a can kasa mai ɗan agajin da yake tuka mu a mota da ararama yin mu jojin tafsir a kan kwato ɗan agajinmu ne yana cikin wa'anda wannan abin ya faru suka samu shahada a wuri direban da yake tuka ne a sakwato da ana rama in za mu jojo wani auren Allah ya masa rasuwa Allah ka sa ya zama shahidi tare da sauran shahidi duk kasashen duniya gwamnatin saudiya ta ce gaba ɗaya abin ne su a haram abin ne su a ne wurin da ya fi ko ina tsarki a duniya inda ya fi ko ina tsarki a duniya abin ne su a haram iran ta ce ita ba ta yadda abin binne gawa ta ɗaya a haram ba ta yadda ba a ba ta kayan ta koma da su tana da wurin da ya fi ka'abar tsarki haka aka ɗabi wakin nasu aka mai da su iran aka mai da su iran aka mai da su iran har iran aka mai da su can aka mai da su me yasa suka ce a mai da su can saboda sun yi da ka'aba da wannan ne yasa gwamnatin saudiya ta ce dole a ɗauki mataki ga ƙa'idoji ku yadda ku sa hannu kuna so ba ku da ku su kuma ta'addanci suke so su zo su yi mu ba za mu saka ba sai dai mu fasa aiki hajji ai ba aiki hajji kuke zuwa sai ba aiki hajji ba har ba ku bace da ban bala'i kuke kawo mana ba za ku zo ba kada Allah ya sa ku zo ku yi ta zama ku yi ta zama ku yi ta zama ku yi ta zama da ba mu gayyace ku ba ba mu gayyace ku babu wanda ya gayyace ba wanda ya gayyace Allah ka tsare mu Allah ka tsare al'ummar mu kuma yanzu haka duk makircin da ake kullawa wannan gwamnati su ne duk makircin da ake kullo mana a Najeriya da hannun sa da su da wa da wai mai Yahudawa su ne su ne wannan yaro Allah ya kaddara zai gane sai tafi aikin hajji sai aka zo mitin bayan an tattauna an tattauna an tattauna sai daga hannu sai ce shi akwai abin da yake damun shi kuma yana damun yan uwa nan Najeriya aka ce menene magana America za ta kai musu za ta kai Iran hajji wani shehu malamin Iran malam ya sha mutu'a ya sha mutu'a tsara tsaye kai da kaga fuskar ka kaga fuskar mazinaci to sai wacce ansa ya bada sai tun tsire dariya suka kalli juna da shi da wanda yake tare da su ga ce in wannan ne ku kwantar da hankalinku ba matsala ai da amerika da isra'ila da mu uwa ɗaya uwa ɗaya ne ya ce duk wannan farfaganda da kuka ga ana yi girama ce kawai ake yi girama ce muke yi kawai domin a yaudari ƙasashen duniya amma karkashin kasa muna haɗe kuma za ku ji ba za a kawo harin ba an kai harin har yau an kai daga lokacin da sarki salman sarki salman ya kai ziyara masar ya kai ziyara masar shugaban ƙasar najeriya janar muhammadu buhari ya kai ziyara ina saudiya saudiya inda aka masa karrama wadda tun rasuwar sardauna ba a taɓa yi wani ɗan adam ba tun rasuwar sardauna karrama wa daɗa wasu je ka samu shan yakubu musa san ka sana sautin suna da su aka ci wala yakubu musa da su aka ci da ci kai mun ga ayar ubangiji duk inda muka bi addu'a kawai ake da mata a kai Allah ya tsare ka Allah ya maka albarka Allah ya kare addu'o'i ake yi da ya shigo cikin haram kuka mutane suke a cikin haram kuka da hawaye Allah ka tsare mana shugaban kasa kun kada da hawaye mutane shehu yakubu yace da muka je wajen safa da marwa yace shi shugaban kasa tafiya yake yace mu kuma ci gudu muke bin haƙƙi da gaskiya ka mu mu yace akwai ɗan cikin tawagan mutum da ya reka ci da ala ku leka ka kafar da gida ka babu wata ƴan aya tare da yake wayannan hadisoshin suna faruwa sai gashi an ce an ɗauke wa ƙasar iran takunkumi tattalin arziki an ɗauke mata me takunkumi su ake so a fara da su za ta rage takunkumi saudiya najeriya da yasa mun ce sunna me yasa shugabannin kasashen sun ce babu shi a kai sunna to yanzu Allah ya ko ya gani da idanu shi ko ya gani da me da idanu shi wace hanya za a bi a karya tattalin arzikin kasar mu to duk ku rike mu muna da Allah muna da wa muna da Allah mu muna da Allah ko muna nan muna addu'a muna nan muna ne muna addu'a kuma da yunwa za ta kashe mu amma mu mutu da imanin mu mu yi asara mu yi ne ba ba yi asara ba mu yi asara shi ta ga duk farfaganda ba irin wacce ba yi ba domin a rikita kasar amma albarka addu'a da kuke kasar ta zauna lafiya ko ta zauna lafiya ba ta zauna lafiya Allah ka ƙara zauna da kasar lafiya wannan addu'a da kuke karku dina ku yi ta yi ta ku yi ta yi ta kuma ma da wancan da wancan ɗan juma ne da ɗan jumai ɗan juma ne tare su saboda yahudawa su suka ba yahude ne aka sa addini shiya shi yasa duka wayannan guda biyu duk inda kaji sun yi fada da musulmi ne a tarihi shi duniya ɗan shi a bai taɓa tsere makami don ya kashe kafiri ba sai ya kashe musulmi kuma kun taɓa sanin ƙasar da shi'a ta taɓa yaƙi da ita ta kafari a tarihin duniya ku gaya mana wa suke kashewa kuma duk aikin da musulmi yake ba su ba su cikin yanzu yanzu ƙungiyar izala nan ba masallaci ba ne yanzu masallatan izala a nan guda nawa ne a jihar kaduna guda nawa ne ku nuna mun masallacin da shi'a ta gina akwai masallacin da shi'a ta gina idan ka je ka gombe ba masallacin shi'a bauchi ba masallacin da shi'a ta gina me yasa ba ta gina masallaci saboda gina masallaci aikin musulmi ne inna ma ya amuru masajidan lahi inna ma ya amuru masajidan lahi Allahu akbar me yasa muke gina masallaci inna ma ya amuru lahi man amana billah man ne amana wanda ya imani da Allah shi ke gina masallaci wanda bai imani da Allah ba fa zai gina masallaci a ah, ma kana lil mushrikin kuma kubari Allah ya ansa muku da kansa ma kana lil mushrikin an ya'muru masajidallah shahidina ala ba aiki musulmi ba ce ba dan da su bane an taɓa ganin sun buɗe makarantar da karanta da ƙur'ani mai girma ba aiki su ne, aiki musulmi ne wani ba dan da su ba ba su gina masallaci Allah ya tawaka sai da su gina husainiya to a saurara a saurara a saurara a saurara wane ne husaini da aka gina husainiya An waye ɗan sai da aliyu ne jikan wa shi husaini shi kadai da jikan annabi shi kadai da ɗan sai da aliyu kamin a haifi husaini wa aka fara haihuwa to me yasa babu hasaniya a taurara ku taurara muna magana ta ilimi mai muhimmanci me yasa babu hasaniya sai ne me yasa babu hasaniya sai husainiya shi a hasan din ba jika annabi bane me yasa ba ruwan kure shi ba fadi ma ce ta haife shi ba dukkan zuwa haifo su amma me yasa ba ruwan kure da alhassan sai husaini why why let me ask you a simple question why saboda sai hasaniya ba husaniya saboda ne a saurara a saurara a saurara muna magana mai muhimmanci idan kun ce fatima fatima ita ce kadai yana nabi zainab yar waye ummu kulsum yar waye ruqayya yar waye alqasim dan waye abdalla dan waye ibrahim dan waye me yasa duk yayan annabi da cikin yayansa guda bakwai ba ku da shida sai fatima ita kadai why me yasa ba mu taɓa jin kuna yi wa rukayya waka ba ba mu taɓa jin kuna yi wa in harka ta mata ce ummu kulsum ba eh me yasa ba mu taɓa ji ba sai fadima ita kadai kullum kun cika titi kin fi kowa ado sai da fa'ima dai da kowa ta zama lafiya a ba shi kalmar shi kana hausa hausa kana jin hausa kana so ka shiga addinin kana so ka musulunta kana so ka musulunta na'am to zan faɗi kalma sai ka maimaita ka ce a shahadu Allah ilaha Allah ilaha illallahu wa ashhadu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah shi ke da ka zama shi ne ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma wannan bautar ba za ka yi ta bace ta hanyar karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam me sunanka ka Jem a cikin sunayen musulmi wanne kake shawa Abubakar albarka dan aka ji aka ji da shi daga za ka dinga kira din ta zuwa ranar ta fadi sannan za su koya maka abin da ya kamata ka to ku saurara a saurara ku saurara akwai karatu mai muhimmanci da muke so ku saurara bari ku ji sirri bari ku ji me Husaini ba albarkar Fadima yake ci ba Fadima ce ke cin albarkar Husaini Fadima ke cin albarkar wa Husaini shi yasa saurai ƴaƴan annabi babu ruwan su an ba su suka haifo husaini ba ba suna girman husaini saboda mahaifiyarsa fadima kakansa annabi muhammadu ba shi ne da ne ku za ku fahimci wannan karatun da kyau shi husaini inda misali fadima ana girma mata domin yar annabi ce da sun girmama masoran yayan annabi da ba su girmama masu ba mun san wannan harkar ba ta annabi ba ce haka ne na'am idan Hussein ana girmama shi domin Fadima ne to Fadima ba shi gare ta haifa ba babu ruwansu da sauran ashe ba saboda Fadima shi girman Hussein ba ba saboda ita bane to anan ne tambaya za ta zuto ne, sai ta girmama shi bari ku ji ne? ni zamanin sayyidina Umar yana khalifa zamanin sayyidina Umar yana khalifa a lokacin aka yi yakin Farisa sayyidina Umar shi ya rusa daular Iran daular Farisa wannan ne asalin gabar ƴan Shi'a da sayyidina Umar saboda shi ya rusa mai shi ya rusa daular ta iran ta farisa idan aka ce farisa iran ita ce farisa ita ce ne ita ce farisa ta zamanin annabi muhammad ita ce farisa ta tarihi shi yasa har yanzu ba kasar farisa ake ce mata da hausa to da ya da daular iran sarkin iran na lokacin kisra ya zaje wani gingimin mun ma guje ne na faɗa muku wanda mun duwan zinari sai sai na umar ya bawa ya ba su raƙa ibn malik mun karanta sarkin anan ko to shi wannan sarkin to da aka rusa daular aka kori sarkin wannan sarkin iran ba ma guje sai aka kamo ƴaƴansa mata guda uku ƴaƴansa mata guda nawa guda uku sai na umar saboda adalci da aka kawo su sai ya ɗauki ɗaya sai ba abdulrahman ibn abi bakar abdulrahman ɗan sayyidina wa abubakar sai ya ɗauki ɗaya sai ba abdullahi ɗan umar abdullahi ɗan umar ɗan shi sayyidina usman bai da ɗa namiji babba a daidai lokacin wanda ya kamata a baiwa saboda haka sai ya ɗauki ɗaya sai ba ɗan sayyidina shi ne hussein sai aka ɗauko matar iran ƴan iran ƴan sarkin iran ba ma guje yanzu an kamo ta kuyanga sai aka bawa Husaini da aka ba Husaini sai ta sai Husaini ya aure ta Husaini sai me sai ya aure ta to saboda Husaini ya auri yar sarkin Iran wannan ne dalilin da yasa suka ce to duk falalar duniya mu tara wa Husaini ya mata annabi daraja tun da ya auri yar sarkin mu shi yasa Husaini ya haifi yaya da yawa amma duka yayin da Husaini ya haifa babu wanda ya zama cikin limaman shi'a sai ƴaƴan da wannan mata a iraniya ƴar farisa ta haifa ƴaƴanta da kayan limaman shi'a ƴaƴanta da kayan ne kenan suna girmama husaini ba don kakansa annabi ba ne don kakansa sarkin iran wayannan limaman da ake cewa tsakan annabi ne jinin annabi ne haka ne jinin annabi ne ta hanyar wa husaini amma kuma jinin sarkin kisra ne ba ma guje ta hanyar wa ta hanyar wannan matar ƴaƴan wannan matar su kai ne mai shi'a ita shi a gaba ɗayan ta dama munafurci ne saboda ka kai kana girmama su da sunan jikokin manzo ne kai baka san darajar da aka ba su an ba su darajar ne saboda jikokin sarkin farisa ba ma guje ba ne jikokin ba ma guje kake girmamawa duk ƙashiyan da ya ce maka wannan ba gaskiya ba ne ƙarya yake ba Allah ka raba mu da motar kisira sarkin ina duk wannan abin da ka gane. Shi shi yasa za ka ga ba husainiya amma ina hasaniya babu babu ƴaƴan manzon Allah an girma fadi ba sauran ƴaƴan fa babu ruwansu saboda harkar dama ba ta annabi Muhammadu ba. kun ba haka ba ya za a yi ka ce annabi mutumin kirki ne amma matansa duk yan iska ne abokanansa yan banza ne mamunsa a masallaci mutanen banza ne almajiran da ya karanta total failure gaba ɗaya ma suka gaba ɗaya su bayan ya mutu eh, surukansa yan banza ne da yan iskan gari sojojin da ke tiya shi yaƙi a fagen daga hanyar gina musulunci dunin da dunai yan banza matsaya ta ba da kirki a ciki annabi shi kaɗai ne ƙarya kake annabi kake so ka ba annabi mutumin kirki ne amma matarsa mazinaci ya ce wa kaza nan abin da yake so ka ce annabi ma mazinaci ne domin azani la yanki zani la yanki illa zaniyatan aw mushrika والزانية لا kenan wa kake so ka wa wake suka ce shi? annabi muhammad sallallahu alaihi saboda yahudawa ne suka asasa wannan suwa suka asasa yahudawa ne suka asasa shine wa hasibu an la takuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma taba Allahu alaihim thumma abu wa sammu kathirun minhum wallahu basirun bima ya'malu wallahu basirun bima ya'malu Allah kan tsare mu ka tsare aqidan mu Allah ka tsare muka tsara a kishin shi yasa ka ga addini shi ya za ce ka yi zina amma ka kamo annabi a daraja Ka yi zina ka kamo annabi a daraja Umar bai hudewa zai kamo wani. su ka ce dan zina ya fi annabi daraja domin sun ce dan da aka haifa ta hanyar auren mutuwa ya fi daraja fiye da dan da aka haifa ta auren dindindin annabi auren mutuwa aka aka shi ko auren dindindin aka yi kenan dan zina ya fi wa wa ake so a gaba kuma auren mutuwa zina ne annabi ya ce wai suka ce hadisi ƙarya wa annabi ya ce manta mata amarratan umina min saka al jabbar duk wanda ya auren mutuwa sau ɗaya zinar mutuwa Allah ba zai ƙara fushi da shi ba wa man da mata amarratan ne in kai zinar mutuwa sau biyu to kai kuma ku shira ma al za a tara kai tare da al-abrar ɗan aljanna ranar tashin alkiyama wa man tamatta a salasa marran. wanda ya auren mutuwa sau uku sau nawa wai annabi ya ce zahama ne fil jinan in an zo shigar aljanna saboda matsayinsa yana kokarin ya riga ni ni annabi ni ma ina kokarin ya riga shi to karshe ka fada sana gugatawa sai mu shiga aljanna ta saboda yayi zina mutuwa a saunawa a saurara saboda yayi zina saunawa to in ya kara hudu ba da wannan ake yaudara 'yan mata suna na ana ta zina da su matashi da ya shiga cikin shi a ya ɗanɗana a wani ɗan wa kano yana gaya mai ce wallahi akwai da nasiri an gobe wani fasi na zira shi mai neman matan bala'i aka faɗa masa roman auren mutuwa a jini shiya ran da za a yi tattaki ya faɗa aka yi shi eh? dama kusan yi ne ake ana tattaki da daddare kuma sai a shiga firamare su sai a yi mai taku from tattaki sai ya je ya ɗanɗana kun san da ya faru ya karbi lambar wayar wata ya ce da ya je gidansu ya biya a zauren baban ta ya zina da ita da sunan matuwa a zauren kubanta shi ne da dawo ke cewa wallahi na samu addinin da ya daidai da hankali na yi wannan addini ya yi daidai da hankali idan ba ku manta ba mun ce za mu fara kaddamar da kayan marayu na ina shugaban kwamitin marayu na kuma shugaban kwamitin marayu ma kirfan ya fada mana da zamu yi ana to a saurara a takbir a takbir kaduna ke na makarantar shekaru karfa mutum wani bawan Allah ya bada kayan sawa domin a ba marayu ɗaya har set ɗari da tamanin set dawa ya ba da kayan marayu set ɗari da tamanin Allah ya taka masa da alkhairi shi kuma Allah ya dinka masa tufafin alhariri a aljanna bayan set ɗari da tamanin kuma da takalma da ne da takalma Allah ka masa albarka Allah ka tsare shi daga rikidari kitan tashi alkiyama Allah ka masa gadi kimanin ta hasar da zai bar duniya wani bawan Allah ya ba da turamin atamfa ku saurara ku ya ba da turamin atamfa turmi ɗaya har turmi arba'in ya ce a ba marayu fi sabilillah bayan ya ba da turmin atamfa turmi arba'in kuma ya ce ta wata marayu za su buƙaci kuɗin ɗinki ga kuma kuɗi naira dubu hamsin a sake haɗawa Allah ka taka masa da alkhairi Allah ka kara wa rayuwarsa albarka hajiya amina musa mace ce ta ba da gudunmuwa wa marayu naira dubu goma Allah ka saka mata da alkhairi Allah ka kara wa rayuwarsa albarka na'am shugaban kwamitin marayu faɗa mana da zamu da kowa kamar haka na ce ya zuwa rafiya banda gudunmawa da aka tara yau banda na yau da cikin arba'in da zai a rubu banda stage na kaya ɗari da wajen sun ke zuwa ce mun samu kudi naira miliyan ɗaya da naira dubu sittin da mun sami a ɗaya guda ɗari da biyar mun samu yadi da guda talatin da biyu mun samu lantarkun kayan maza guda sittin da bakwai mun samu lantarkun kayan mata guda sittin da biyu mun samu hijabai guda arba'in da tara mun samu takwas da kaya masu kyau wanda za a iya amfani da su a ba marayu guda arba'in da biyar mun samu sarka da ɗan kunne turare takalma da zabe. har kuma kwamiti ya sayi kayayyaki da haka an sayi a tamfa dila biyu a kan dubu ɗari uku da tamanin kayan da aka wannan kan shi sannan an san an sayi tarja da yaji dila uku a kan naira dubu ɗari biyu da ɗaya mun sayi shinkafa kuɗi a kan naira dubu ɗari biyu da ɗaya mun da kuɗi mun sayi naira dubu ɗari tara da ashirin godiya ta musamman gaba ya kan da ɗauka bayar da gudunmawa da wannan muhimmin aiki da waɗanda ke tallafa wa mala'ika ko ina a faɗin jiha ta sama ɗaya ba za mu wannan gabatarwa ba sai mun ambata wasu daga cikin iyayen wannan jiha domin ƙoƙarinsu a wannan bagiri tun da farko shi ne mai girma garkuwar zanzan babba alhadda nuna iya tun da biyu shi ne alhadda shi kuka tafi ma babu da su kajiran yau cikin nau'in shi ne kuma da shehu sani na jami'an kirkar bayan allah wanda suka aiko da kuɗi da kayayyaki a koyar gari zan da kuma yan kwamitin suka yi wannan aiki yan agaji masu aiki tukun sauran al'umma duka ina yi musu kyakkyawan addu'ar allah ya sanya wannan aiki a cikin mizanin. Ina da mai na yi mantuwa